hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje to ga magana babba daga mano mai da la'iru hukumce buza nake tura muku sako a cikin duniya duk gaba ɗai tun daga nan Nijar wannan sako shi kai ga kunnan duk wanda ke saurare babu shakka sako wanda yake da ɗumi-ɗumi ne a yau ranar asabar ana gobe a waye sahiya lahadi nake tura wannan sako ga duk inda ba'adare yake a cikin ƙasashen duniya duk can wurin da kuke zama duk inda bakur hoye yake bisa gaban ƙasa wanda suka hita daga cikin nijar babu shakka to dukkan abinda ya zo wannan wata kun san shi kowa ya san suna nai shine wata na almuharram wanda yake wata ne na wanda ake ce ma cika ciki to wannan wata babu shakka dukkan ba'adare yana ba eh, kurhoyawa shara to wannan shara da ake badawa duk shekara yau da nake muku wannan magana wannan shara an soke ta ba ku yi sake ku ba ku ɗaya ba kurhoyi shara amma na hore ku ku ba arawa shara ta tabbata amma ta kurhoyawa duk wanda ya basa ta makaruhi na saboda me mutum guda na ɗaya za ku shirin ba shara a cikin yankin kurfayawa gaba ɗaya da na ƙasa da waɗanda a ƙasa aljeri da waɗanda a ƙasar balshik da waɗanda a ƙasar libi da waɗanda a can ƙasar gabon da duk inda dai suke saboda yanzu ta tahe gare su ƙurfaya. to dalila haka ni ma mai da la'iru ne ce dukkan su shara dai an soke bayan wanda za a ba shara mutum guda na ɗai na hore ku ku ba shi shara idan kuna da ƙoƙarin zuwa ku gane shi wanda za a ba shara a cikin kurfayawa wanga lokaci da nake muku wanga magana shine abdullahi abdurrahman tani shi kadai za a ba shara shine wanda ya ɗauki shugabancin ƙasar ga a halin yanzu shi kaɗai na za a ba shara in ji nimano mai Lailu. artikir na 43 za a ba shi shara amma duk inda wani barkuwar hoye yake na hore ku ku hana shara ku ku hana ni nice dalilin wanda ga san bayani shi zo nan cikin aran hilin ko kowa shi irke ni in ba shi bayani abin da ya sa ni ce haka nan daga na kuma nome da la'ilu ko gubce buza nake tura muku wannan gaisuwa salamu alaikum eh, to bayan haka nan kuma idan allah tabaraka wa ta'ala allah mai girma da ɗaukaka ya gwada mana shekara mai zuwa to an ba da dama dukkan wanda hike bakur na a ba shara amma wagga ta bana na soke ta duka bayan mutunan nan guda abdulrahman cani shi ɗaya za ko shirin bashara duk wanda adda ƙoƙarin shi gare kam na ba shi izinin shi ba shara dalilin haka nake tura muku wannan labari shi kai ga kunnan duk inda bakur hoyi shi shijiya shara an hana duk inda ba adare yake hijiya na ba da umarnin shi hana abinai dalilin haka in wannan shekara ta wuce in ya so an ba da umarni waɗanda sun ka rige sun ka ba su a tunda da ja wata ya kama to in ya so su an yahe musu amma bayan haka nan duk wanda ya ji wannan bokal babu shakka duka na gargaɗe ku in ya so ku bi umarni na kuma na ce muku artikir karantura shine za a hisawa a yi haka nan dalila haka ne hore ku mutunan nan guda ku bashi wanda ga san ƙarin bayani ina nan cikin aran delit nan wadata manome da la'ilu ku gubce buza ina nan ina sauraron ku dare ko rana assalamu alaikum yan nijar ku ƙara haɗa kanku cikin wannan abin da za ne gaya muku kuma ku yi aiki da shi allah shi ba mu ikon mai saurari lahiya assalamu alaikum